sai na casa'in da bakwai a uzubi kalimatin lahi ta mati min sharri ma khalaq riwayar abu huraira ya allah ina neman tsari da kalmomin ka cikakku kaga waɗannan kalmomin da muka faɗa ko wanda ba san adadin su ba to kana cewa ya allah duk kalmomin ka cikakkun nan ina neman tsari da su ta albarkacin su ka raba ni da sharri ma khalaqa duk sharrin abin da ka halitta duk abin da ka halitta ubangiji Allah ka tsare ni da sharrinsa an yayi mana salasa marratin idan amsa su kuma wannan da yamma ake yi haka annabi ya ce da yamma ba da safe ba a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa da yamma ake sau uku sau uku wanda Allah ce duk wanda ya faɗi wannan sau uku yayin da yayi yammaci to insha Allah ta'ala dukkan ciwo dukkan cuta duk abun cutuwa na wannan dare Allah zai ba shi kariya kalmomin Allah cikakki sunan da kinsa suna ciki abubuwan da ya rubuta suna ciki